إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh barkamu da saduwa a yau 17 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 eh, shi kuma yi daidai da 8 ga watan 4 miladiya ta 2023 a wannan tafsiri namu na suratu al-imran wanda yake gudana wannan masallaci na mafi imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara najeriya muna fata allah subhanahu wa ta'ala muna gamdakatar allah kuma ya dace da mu da abin da muke karantawa mun tsaya kan aya ta biyar za mu tashi akan ta insha allah ta'ala a yau in allah ya ta bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير نعم كان مو قال تفسيره وانا آيه دعا كرم جاء كوتا الله تعالى كولا صدقا نيا قريبيا ثاني ما الله تعالى يبام ما يجي تلافيا باتر لافيا منا رضا الله تعالى باتر لافيا الله من جيجي يكربي وانا صدقا رجيكي ya zama dalilin tawakkalinki da wannan sadaka Allah ba mu haife ki lafiya haka wata baiwa Allah tana neman addu'a Allah ya ba ta haihuwa shi ma muna tawakkali da wannan ibada da muke yi Allah ta'ala ba ki haihuwa mai albarka kada ki daga hankalinki in Allah ya ga dama ba ki haihuwa zai baki in bai ga dama ba kuma sai sanya wannan alkhairi ne a gare ki duk wanda Allah ya ba mu haihuwa zaɓin sai wanda ma bai ba shi haihuwa ba zaɓin sai ya habu liman ya sha'u inafan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء to wanda Allah ya ga dama zaɓarsa shi ma yake hana shaiwar wataƙila rahama ce ma rashin haihuwar gari ki kake daga hankalinki in Allah ya baki ki gode masa in bai baki ma ki ƙara haƙuri Allah zai baki lada haƙuri kuma zai baki a gidan aljanna wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa idza mansura ko yaya eh, akwai su aljanna in ba ki samu a duniya ba za ki samu aljanna insha Allah ta'ala waɗannan kuma suna akwai da yawa daga cikin yan uwa suke bugo waya ƙarƙashin wakful walidain suna godiya kuma suna neman addu'a duk muna masa addu'a Allah ta'ala biya masa da bukatunsa na alkhairi kowa da sa Allah ta'ala ya sani Allah biya mu kowa da bukata haka wata baiwa Allah tana neman addu'a kan wayar ɗanta da aka sace tare da kudin registration sa naira 270 ta ce ɓarawo ya sace kudin gaba ɗaya to ubangiji Allah ta'ala mai da alkhairi Allah ya mai da alkhairi Allah ubangiji ya sanya abin da zai zo muku ya kawo alkhairi ya abin da aka sace muku wadda ta buga mu wayar nan ta sace buguwa ta ce bata ji nayi magana akan mijinta da take cewa baya ba su abinci ba kuma yana sauraron wa'azin da ake yi ta ce na faɗi a ƙarshe ƙarshe na faɗa ko to zan sake faɗa don ki cewa an faɗa Allah sa'in kuna sharwa tare ya ji an sake maimaitawa idan Allah ya hori ma kuɗi ka ce da iyalinka liyin fi kudu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha in Allah ba ku ka ce da iyalinka sai Allah ya wadata ka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadaqa wa menene lomar da zaka sa a bakin matar sadaka loma ɗaya da za ka sa bakin matarka ta ci saraka ce Allah zai baka lada da ka kai rowa kada kai rowa kada ka hana iyalinka haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ba su Allah ya baka dama ka ce da iyalinka idan baka da dama ne sai a ba su haƙuri sai a ba su haƙuri har zuwa lokacin da Allah ya hore maka amma dai idan Allah ya baka to ka ce da iyalinka za ga buɗe daga Allah a hindu matar abu sufiyan ta zo za ta tambaya annabi sallallahu alaihi cewa abu sufiyan mutum ne mai mammako ga kudin amma kuma ba zai bari a ci gaba ɗaya ba shin zan iya ɗauka daga dukiyarsa in ciyar da kaina da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata kuzi bil ma'ruf ki dauki abin da ishe ki a cikin dukiyarsa ba tare da wuce gurar iri ba ana za ki ɗauka ba wai abin da zai rage ki je ki a dashi ba a'a ki ɗau abin da zai ishe ku ci abinci ku sha abin sha ku sai magani ku yi sutura wannan shi Allah ta'ala halatta muku amma ba kuɗin gudunmuwar biki kuɗin adashe kuɗin sayan fili sun fara gini bari ki kan kai linta wannan ba shi Allah ke ta ɗauka an fahimta abin da za ku ci aka ce ku ɗauka tun da mijin ciyarwa da shayarwa wajibi ne a kasa kuma bai yi ba to sai ku fice abin da zai wadatar da ku wannan ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah ya dace da mu Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut anan wannan ayar Allah ya ga magana akan mutanen Uhud magana yaji Uhud kuma ta kare akan ayar da muka saka ta jiya Allah ya ba mu labarin su kusan ayoyi 60 ake ana ba mu labarin tun da kan wa idza dauta min alika tubawwi almu'minina maqalil liqital wallahu samina alim tun daga nan Allah ya fara bamu labarin yaƙin Uhudu har yazo kan wannan aya da muka tsaya kanta ta allazina qalu inna Allah ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير daga nan Allah ta'ala sai da magana kan yakin Uhud kuma sai Allah ta'ala ya ƙara lallashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi da sauran sahabbai gaba daya da kuma mutanen duniya gaba daya Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai E, ta dandane mutuwa malamai suka ce wannan aya ta'aziya ce gare ni gare ka da kowa da ke bayan ƙasa cewa za a mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ba wanda zai dawoma a bayan ƙasa Allah ta'ala shi kaɗai ne zai shi kaɗai ne dawwamamme banda Allah babu wanda zai kasance a bayan ƙasa yayin da aka karɓi rayuwar kowa Allah zai sa yi busa busa ta farko kowa ya mutu kullu man alaiha قال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام هو زي مت باب وتريد أتاع إيه أجل ياي قوة تجاج ذات يا موسى ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون إيه كيف موسى أهو تو wanda ke cikin sama da kasa kowa mutuwa zai illa man sha Allah sai wanda Allah ya gada waye Allah ta'ala zai ga dama ba zai mutu ba galibin malaman tafsiri suka ce mala'ikan da yake busa a cikin kahon shine ba zai mutu bayan yayi busar kowa ya mutu sai Allah ta'ala kuma yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ta da mutuwa da kai ma mala'ika kai ma za ka mutu sai Allah ta'ala ya karɓi ransa da kanka kowa ya mutu sai ai shekaru kusan dubu arba'in a wannan hali ana kwance ba wanda ya sayan da ake ta sai Allah ta'ala kuma sake tada wannan mala'ika din shine farkon mutuwa shine farkon tayarwa summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai ya sake buta a cikin wannan kahon sai kuma kowa ta shi domin hisabi wannan aya tana tashi nuna maka kai ta ka tsantsan da rayuwa ka bi ta a hankali saboda akwai ran da babu ka kabar girman kai kabar ɗagawa kabar jiji da kai kabar alfahari da wannan duniya wadda gaba ɗaya ƙarewa za ta kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta da mutuwa da ran talaka da ran mai kuɗi da ran malami da almaji da sarki da wanda ake mulka maza da mata manya da yara kowa sai ba wanda zai tsaya a bayan ƙasa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah a ranar alƙiyama ne a cika muku ladar ku ya ku muminai ayyukan da kuke na alkhairi a ranar alƙiyama? Allah ta'ala zai cika muku ayyukan ku na alkhairi fa man zuhziha anin nari duk wanda aka nesantar da shi kuidinsa aka nesantar da jikinka daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da kai aljanna faqad faz hakika ka rabauta wa mal duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace sai dai kawai rayuwa ce ta rudi tana ta ruɗa wasu suna ta sakankan cewa da cewa su bayan za su mutu ba saboda sun ga wani ya mutu wani ya ƙara mutuwa wani ya ƙara mutuwa su suna nan daram sai su je ganin ai su su yi ma sha'a da ga dama suna da iko sai abin da suke so a'a karfe jirkanka da haka za ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba Allah ya ce fa manzo huziya anin nari duk wanda aka nesantar da shi daga shiga wuta wannan kalmar ma ta ishe ka gane cewa dan aljanna ne ba ka bane in baka shiga wuta bai na kai aljanna amma saboda ƙarin nuna maka ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala gare ka sai ce wa udkhilal jannata an nesanta ka daga shiga wuta kuma aka shigar da kai aljanna daɗi kan daɗi ce ni'ima guda biyu ni'imar nesan ta ka daga wuta sa'annan kuma da ni'imar gaya ma makomar ka ta ce aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su faqad faz duk wanda aka mai aka ya raba wuta ya tsira me tsoron ka da wuta dama shine a tsira da kai in ka raba da wuta ina kake son zuwa aljanna sai Allah ya hada maka muqamin guda biyu a wuta daya an raba ka da wuta an kai ka aljanna wannan shine babban cikar burin mumini ya yi jima a gidan aljanna ni'imar da ya ta biyo baya kuma ne ganin Allah a cikin gidan aljanna Allah ta'ala ka samu daga cikin masu ganin ubangiji a gobe alƙiyama da kafin da mumi duk wanda yake a bayan ƙasa mutuwa hutu ce gare shi mutuwa hutu ce gare shi mumini in ya mutu gidan aljanna jiransa ya yi sa'a ya mutu bai canza aikinsa ya yi sa'a ya mutu ba a mai da shi ɗan wuta ba to wanne ya gode ma Allah aljanna na jiransa kafiri kuma in ya mutu ya yi sa'a saboda an dakatar da rayuwarsa daga ci gaba da saba ma Allah mun karanta aya a baya a cikin wannan tafsiri cewa duk kafirin da ya mutu to ya huta wanda kuma bai mutu ba Allah ya kyale shi to yana ci gaba da fa aikata laifi ne wanda kuma wani laifin da yake aikatawa dalilin zai ƙara dulme da sha'ina gidan wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuka dauko gawa ku yi sauri ku kai ta idan dan aljanna ne yana kiran ku da cewa ku yi sauri ku kai ni gidana ku yi sauri ku kai ni gidana dan yaje ci gaba da samun ni'ima ta aljannar Allah subhanahu wata'ala idan kuma dan wuta ne to ku yi sauri ku sauke bala'in da ke fadar ku yi sauri ku kai shi makwancinsa don ku sauke bala'in da ku ɗauko a kafaɗar ku ɗauko ɗan wuta ai wahala ce nauyi ne amma da kun je kun sauke shi shi kenan kun huta ya huta da ku Allah ta'ala ya tsare mu shiga wuta sai Allah ta'ala ya ce mana la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashrafu adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur Allah ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa la tublawunna wallahi hakika sai an jarabce ku jarabawa sai ta zo mu mumini na musiba daban-daban da tantance waye zai cin jarabawa waye kuma zai ci jarabawa ba a me za a jarabce ku fi amwalikum a dukiyoyinku wa anfusikum da kuma rayukanku wala inna min allazina utul kitab min qablikum za ku dinga jin mummunar magana ta cutarwa daga waɗanda aka ba su littafi gabaninku wa min allazina ashraku da wanda suke shirka ga ku tare da su su ba ahli kitab bane mushrikai ne ga ku ga su amma sun yi tarayya da waɗancan a wajen ne azan kafiran cutarwa ta baki da yawa da za su dinga muku wa in tasbir in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan ya daga cikin manyan al'amura waɗanda Allah ta'ala ke jarantar bawa gare su Allah ya gabatar da rantsuwa da taƙiƙe taucidi la tubla wunna wallahi haƙiƙa sai an jarabce ku fi amwalikum sai fara gabatar zuciya. kafin rai saboda rayuwa guda ɗaya ce in ka mutu ka mutu amma idan kana raye za a jarabce ka a dukiyarka za ka yi hasara za a yi maka sata za a yi maka damfara za a yi ma wayo za ka sai wani abu farashi ya faɗi duk kaga wani yana maimaituwa a cikin halin rayuwarka za ka zo kana buƙatar ka saya abu ba ka kudin sayansa sai ka ji a ce farashi ya tashi haka za ka zo ka samu kanka cikin imuwa da damuwa dukiyarka gidanka ya rushe motarka a sace ko ta tsufa kana tafiya tana ta baka wahala kana tafiya tana jaki tana ta tari tana asma jigit jigit kana ganin wahala iya bu wahala ka dauko albashi kudin kusan sun kare a jikin mota mashin ɗinka sai an tura fulogu yana hayaki bala'i kan bala'i ka zo ka yi fakin kafin ka zo ya saci ba ka da kudin jin balle kudin taya ka yi turi ka sha wahala ka koma gefe ka huta ka ƙara turawa ka koma gefe ka sha wahala ga zafin rana ga bala'in azumi ka ga wani ma ne a kan dukiya ka yi noma ƙwari sun cinye ka yi noma babu kuɗin taki amfani ke na lalacewa kana kallo duk wani jarabawa ta cikin mai dukiya da wunna fi amwali Allah ce wallahi za mu jarabce ku a cikin dukiyarku wa fi anfusikum a kuma rayukanku ko kai ka mutu ko baban ya mutu ko matarka ta mutu ko ɗan ya mutu ko abokinka wanda kake kauna ya mutu masoyinka ya mutu an sa muku aure da wata sai ta mutu kafin auren ka zo ka dinga tunani kai ta kuka kana zuwa bakin teku kana kallon ruwa wai kai nan zikiriyar kake yi kana yi kan ɗan jefa da dutse kana wow ta mutu kana gani kamar kuna nan tare ita kuna ta rawa a bakin ruwa kamar yadda su sharukan suke duk ƙarya ce ka yi haƙuri ne Allah ta'ala jarce ka Allah na iya ɗauke ma masoyinka ya ɗauke maki masoyinki ya ɗauke maka ɗanka hantar zuciyarka a ɗauke ɗan ko a ɗauke ‘yarka sai kun shaƙu sai Allah ta'ala ya raba ku da su don ya ga ya haƙuri ku zai kasance za ku miƙa wuya akan ƙaddarar Allah ko ko ba za ku miƙa ma Allah ta'ala wuya kan ƙaddararsa ba duka wannan jarabawa ce da Allah ta'ala ke muku mun karanta suratul baqara Allah ya rantse mana sai ya jarabce mu don ya gane suwaye masu hakuri wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الماذا مفلحون الله هنا سيغان سوى ربوت التوت أتشون ذاك جربا دولت في الله تعالى مكوئتا mummunar magana za ku dinga jin ta wajen kafirai da kuma mushirkai mabuta littafi suna zagin suna gajiya muku bakakin manganu suna cewa inna Allah faqiru wa nahnu aghniya suna inna lazina zai ilai zikir inna hula majinu suna gaya muku maganganu da su cutar da kunnuwan ku ji cewa an yau an bata muku rai an gaya mu annabin ku magana an gaya muku magana an gaya mu Allah magana duk wannan za ku dinga jin su ne a wajen kafirai mushirkai da kuma ahli kitabi dan duk su fusa ka ku su sa ku dena abin da kuke ku koma kuna faɗa da su wa idza qada Allahu mithaqa allazina utul kitaba لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني عند الله يرجع القول أكان قد ما أبو ثالثات يهودا da nasara an yi alkawali ne girma a kaninsu da Allah wani alkawali ne cewa latubayyinin na hulin nasi an yi bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su cire tafansu sun san labarin annabi sun san a injila an yi bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayanin yadda siffar take qur'ani ya shaida wannan kuma sun tafan sun shaida wannan muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما والنساب يتكفتك أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يجي منكما قاشات في التابنس سنة قلنسونا سأنفع من بعد اسمه ahmad annabi isa ya gaya ma jama'a zai zo manzo mai suna ahmad a baya na shayabo sai suka suka cewa sunan wannan muhammad ba sunansa ahmadu ba to banda kafirci da inadi ne mun tsakanin muhammad da ahmad duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to an yi alƙawari su cewa in suka za su gaya mutanen su za su karanta da mutane abin da zuwa littafin su na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'atu sifofinsa akwai su a cikin littafin a taura akwai su kuma a cikin injila kowa ya san labarin annai muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da suka zo kuma fa an ce wala tattumuna kar ku boye shi fa na bazuhu wara a zuhurin suka mai da shi bayan su suka kafa suka taki sai ki fadin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washtaru bihi samanan qalila sun yi wannan ne saboda neman mukami na rayuwar duniya sai ki fadin gaskiya suka dinga ɓoye sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sifofin Allah sallallahu kuma a bayyana suke akwai littafi da Sheikh Usman Sheikh Abdullahi Gwandu ya rubuta mai suna akhlaqul mustafa akhlaqul mustafa littafi ne da ya rubuta shi a cikin shafi goma sha uku talhisi ne na hadisai na Allah sallallahu alaihi wasallam akan sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam na sharhi littafin ya kai kusan shafi ɗari biyu amma dai ban buga shi ba ya kai kusan shekara goma da rubutawa har yanzu ban buga littafin ba ina ƙara dubawa ina ganin me zan ƙara me zan rage nan gaban Allah da zan fita da shi sa al-mujtaba fi shari akhlaq al-mustafa Sheikh Abdullah ah, Abdullahi Gwandu al-mujtaba fi shari al-mujtaba al-mujtaba fi shari akhlaq al-mustafa haka sunan littafin wataƙila in canza sunan sakila kuma bashi a haka Allah ta'ala nuna mana bidiyon to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake karanta littafan da Allah ya saukar daga sama zai ga akwai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai a cikin taurari akwai a cikin injila sannan kuma gashi qur'ani ya ta bayyana mana sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an bayyana wannan a cikin littafin su kuma an yi alƙawari da su cewa duka za su ma mutane bayani amma su suka ɓoye ya ki bayani da wannan ma malamai ke cewa wannan ayar hujja ce akan duk mutumin da yake da ilimi ya bayyana ilimin da Allah ta'ala ba shi ya ɓoye shi hadisi ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man katama ilman ulzima bil lizami min lizami jahannam duk wanda ya ilimi yana da ikon da zai faɗi ilimi ya boye shi za a mai lizamin wutar jahannama da wannan ilimin a gobe kiyama Allah ta'ala karka jarabce mu da ɓoye ilimi fa bi Allah ta'ala ke da abin da suke saya dan sai da addinin su suka ki faɗin gaskiya la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafadatin min azabi? wa lahum azabun azim a wa lahum azabun alim Allah ta'ala ce kar ku yi tsammani waɗannan da suke farin ciki dangane ga abin da aka ba su cewa suna da damar za a yi musu godiya akan wannan abin akwai alhali ko musu aikata abin da cancanci godiya ba fala tahsamannahum bi mafasimil azab kar ku yi tsammanin cewa za su kauce ma azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala tabbata da azaba gare su cewa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a gare dalilin saukar wannan ayar waɗansu malaman tafsiri suka ce akwai wasu daga cikin munafikai wanda in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi yayi sai su sun ga bada uzuri suna bada uzuri cewa su ba za su da ba su da damar zuwa yaƙi ba lafiya ko ba kaza ba kaza domin dai a yi masu uzuri na in tafiya wannan yaƙi ne sai sun ga jin daɗi ne wannan farin ciki da suke yi la ta saban da lazina ya farahu da jima'atu kar ku yi ma tsammanin waɗannan suke farin cikin da wannan dama da aka ba su in aka ji aka dawo daga yaƙi kuma zai za suna ta ba da uzirin again suna sake ni cewa ai da muna da lafiya da muna cikakken iko da guzuri da mun je da ni gaje ba musu ai da kun je inda kun yi kokari kuma ba su cancanci kokarin ba ba su cancanci yaban ba babu wani abin da suke na yaba musu amma suka suna fakewa da wannan Allah ta'ala ce to kar ku tsammana wai azabar Allah ta sauka a kansu tana nan ba gusa da gare su ba tana nan a kansu walahum azabun alim suna da azaban mai tsakanin a tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ardh ku sani mulkin sammai da kasai duka na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kuma akan dukkanin abin da kuke ganin komai a duniya malamai suka ce wannan ayar tana komawa ne zuwa ga waccan ayar da suka faɗa ma Allah ta'ala cewa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya suka ce Allah mabukaci ne su ne kuma mawadata wannan magana suka faɗi suna ganin kamar sun mallaki wani abu na duniya sai Allah ta'ala ce a gaya musu walillahi mulkus samawati wal ard Allah shi ke da mulkin sammai da kasai gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkanin kuma in ya ga dama ya baka arziki in ya ga dama ya hana maka ba wanda kuma yake ce Allah ta'ala sai ya baka na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى كما كانت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى نعم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب نعم وسجلين عنده مسابقة عايشي لان ثم ما دنجاشنا ما تنى بقى مصابقة تقايا الحمد لله الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله تعالى إن للي هجيك في خلق السماوات والأرض أتشنها لتنسى ميت دك السيف واختلاف الليل والنهار بسابة وضعك سامت أكان دري ديني la'ayatin li'ulil albab Allah ta'ala ce wallahi akwai ayoyi amma ga ma'abuta masu kaitin hankali halittun sammai da kasai akwai ayoyi da ya kamata kowa tunani a cikin mai imani shi ke tsayawa ya tunani a kan halittun da Allah ya musama da kuma halittun da ya makasa da abin da ke tsakaninsu don ka gane shin akwai abin da Allah ta'ala shi ba don dalili ba zama na cikin yini zuwa an jima dare zai Allah na iya daidaita tsakanin yini da dare zama dukansu awanni iri ɗaya ne in Allah ya dama kuma zai zama daren ya fi tsawo a kan yini wani lokaci kuma zai zama yini ya fi tsawo a kan mai daren wani lokaci kuma suna tafiya daidai wa daidai daren da yinin duka ɗaya musulmi tsayawa yake yana tunani akan wannan halittun na Allah me yasa dare da yini suke zama iri ɗaya me yasa yini yake zama ya fi dare tsawo me yasa kuma daren yake bin yini tsawo idan suka tashi samu irin wannan ina ce rana take fitowa ina kuma take faduwa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mafitar rana guda biyu da mafaɗin rana guda biyu halittun sammai da ƙasai da Allah ta'ala ya yi me yasa Allah ta'ala da ya sama ɗaya ba me yasa Allah ta'ala kuma ya sama har guda bakwai me yasa daga nan ba za ka iya ganin sama ba me yasa kuma na ƙasa ba zai gano ka ba ba ka tunani akan wannan abu ba ka gani ya kamata kai tunani a kansu a ran duniya akwai inda mutane suke rayuwa su yi wata shida babu rana wasu kuma su yi wata shida a cikin dare ne kawai ranar su zo su yi ta wata shida ba dare sarmadan nan kuma za su yi wata shida cikin dare wanda suke wajajen ina paul ƙarshe karshen inda ranar suke fitowa kai kana nan kana dare su kuma ranar ba ta yi juya wadda za su iya ba daren ba da aka paul ɗinta da juyawar take yi ba zai sa su ga daren ba har sai bayan wata shida waɗannan mutane yaya azumin zai kasance yaya sallah asubahin za ta kasance ba za ka tunani akan wannan mutanen in ka je ingila ana yin azumin da ya kai kusan awa goma sha tara yanzu yanzu ka duba yau rana digiri ɗinta zafin ya kai talatin da tara sai zuwa ƙarfe biyar ɗin da take saukowa daga arba'in zuwa talatin da eh, biyu kafin a sha ruwa ka duba kirjin zafi yake damun ka yanzu sai da kirin da ce rigar kan rata yawa baka tunanin me yasa ake zafi me yasa ake wannan zafi ruwan sama akwai ƙasar da a nan duniya ba a musu ruwan sama gaba daya saboda sun tsallake inda ruwan sama yake sauka za ka yi tafiya a yaman a wani gada ake taimaka hafiz za ka wuce inda Allah ta'ala ke suka da sama ko jirgi kake tafiya yanzu in ana ruwan sama kaga yana rikita jirgin yana iya sake balancing ya kwanta da fuka sa haka sai ka ji kawai sake dagawa ya yi sama sama sai ka ji kana gaga a cikinsa sai sake ƙara kamar fit dubu goma daga inda yake sai koma daidai ya rabu da inda ruwan sama suke za ka sai da ruwan sama babu ruwan ruwan sama ba wai daga can can sama'u ruwan yake saukowa ba ruwan yana nan sama ga kanan ga ruwan ba da bisa da kai inda ruwan sama yake shi yasa kike ana cewa can kwanakin baya Dubai sun kirkiro ta na'urar da take sa ruwan sama fat ne na tari da ake da su a sama in aka saki na'urar sai sai faki din su wanda natural occurrence Allah ta'ala na sa ya tsadu ya ka samu ya yayi sama sai zama dukhan fiye dukhanin da Allah ta'ala ya faɗi to sai ya zama ruwan sama to in aka samu ababen da za su kejiwa su yi fashi ɗin wannan abin artificially sai ga ruwan sama sun sauka ba wani sun ba ne ba kuma samu jiza ba ce ba wani karama ba ce a ilimi ne in ka da da shi aliman human alimahu wa jahiluhu man jahilin ba ka tunani akan wani ayoyin Allah ne me yasa ake yin ruwa ya ɗauke a zo kuma a samu rashin ruwan duk ba kwa tunanin me yasa wannan abuwa suke faru kai da kake rayuwa nan me yasa kai kake baki wani wanda yake rayuwa wani waje yake fari wani kuma yake jajaja in ka tashi koma ta inda yake koma za ka zama irin sama ba ka tunani shi ya dawo cikinka ba zai zama irinka ba me yasa fararen mutane suke bala'in jin zafi ake ba sa jin zafi ba ka tunani akan wannan abu haba wa fi anfusikum afala tubsirun ka kalli halittar da Allah ya maka ka gani me yasa Allah ya maka idanu biyu ya maka hanci biyu amma ya maka baki ɗaya kunne ka yi maka guda biyu za ka ga kun da kiyaye idanu suke tsiyayewa ko ya makance za ga ko mutumin da hancin shi ɗaya toshewa zai dinga haka babu ne ko a ce kunnensa ɗaya ya yi datti ya toshe kaza kaza kaza amma bakinsa ba ka taɓa jin da ka ce bakinsa ya ruɓe shi ke ne ba iya magana ba ya ci ko kuma a ce gaba ɗaya bakinsa ɗaya ya mutu zura ɗaya shi Allah da hikima yake cikin al'amuransa ka duba idanunka wa fi anfusikum afala tubsirun me yasa Allah ta'ala ya maka idanu guda biyu kuma ya maka fata a saman su sannan kuma ya maka gashi akan idanu kana tsammanin kawai dan ado ne ko kuma ba hikima ne idanunka da very sensitive da very sensitive idanunka sai Allah ta'ala ya maka riba abinda zai iya rufe su aka yi maka kuma gashi wani duk abinda zai sauko zai sauka ne akan gashi ba zai shiga cikin idanun naka ba in ko ya shiga to Allah bai idanun naka a bushe kayo ba sai kuma da ruwa a cikinsu suna rayuwa ne a cikin teku wannan teku kuma Allah da ya shi ruwan zaƙi ba sai shi ruwan mai ruwan gishiri ka yi kuka ka sha hawayen ka gaji zaƙi da su kuma zaki da su me yasa Allah ya zira gishiri gishiri da ya zira zaƙi ba in aka yi zira zaƙi kullum kana cikin buɗe idanunka saboda su malam kuda za su kawo ziyara amma sai Allah ya ƙi maka su da gishiri ya ƙi maka su da siga balle a ce yanzu yanzu ka sha mangoro ka gani bakin kai ta gaje da gaje hannun kai ta gaje da gaje kana ta haka kana ta sharewa da kuda da waye kana shan mangoro kana haka da kuda irin na su mala ana sai suke shan mangoro. sai an gama kuma a goge hannu a kai to idan aka zo ka ci idanunka haka suke ka shiga uku kullum cikin buje kuda kake yi kenan amma sai Allah ta'ala maka gishiri a cikin idanun naka yanda waɗannan virus din da bacteria ke rayuwa tare da kai in suka zo za su ke rayuwa ne a cikin wani kalta din ta ne ta gishiri kamar da kake ganin wasu dabbobin na iya rayuwa a cikin ruwa a teku saboda ruwan zartsi ne haka idanunka ake sai rayuwa cikin abin da bai zai kafe ba a hanci ka ko sai Allah bai ji shirin ba sai wani abu mai kauri sunan zamajina wani duk abin da ya shiga wannan abin zai ƙura ce ta shigo tun da ba koma ba ce ga hancin in ka shaƙa sai wannan majina ta kame dukkan wannan da cin da wannan gashin da Allah ta'ala ya baka wai duk baka tunani a kansu kwana biyu kwana sai ka tace in ka je arwala ka tato in majina ta daskare ka yi ka fita da ita in ka shaƙa ka shaƙa je ka yi aiki a ɗaki da ƙura gani kana kaki zai daga me ƙurar a jikin kakinka to da an ce babu wannan mukos ɗin wannan majinar wannan ƙurar cikewa za ta tafi da directly cikin cikinka kai ka san Bala inda kaɗai za ka shaka. ka san iya musibar da za ka shaka. Allah ta'ala yana nan inna fi sama samawati wal ard abin da ke cikin tambayar ka sai da akwai darasi a cikin akwai rayuwa da ya kamata kowa zauna ya tunani a kansu me yasa Allah ta'ala yi Allah ya yi sama guda bakwai da gairi Ka rauna ba wani jin shi inda kuke gani ya toka da sama balle ka ce ga katangar sama wannan ya tashi daga singapore ya nufi malaysia daga malaysia ya binyibi indonesia bbc suna da kanun labarai yau jama'a barka mu da wayewa gari ga sabon labari jirgi mai lamba ak-477 ya ji ya ci karo da fila ta samaniya an samu karo an samu tagargajewar jirgin ya bata a cikin ribibi ya ta wajen wani karyar ribibi babu amma duk masallacin nan duk wannan nauyin dirkar da suke masallacin nan wannan filolin da suka rike shi da babu su rukuto mana zai shi za dole za ta fila a sa karfe a yi waye a yi basket a yi mai saboda a rike sama amma ita sama'un Allah sai kaga wani abu ne rike ta ba ka tunani a cikin dami in ka tafi sama za ka je inda iska baya aiki gravity zero gravity ko in kasa ci wannan wayar a wajen haka za ta ji tsaya ba abin da ya same ta duk abin da ka saki a wajen ko kai ne ba ka gani an sama janibi in za ta da ka ba aljani haka haka ba suke in kai haka hannun ka tsaya nan ba zai sauko ba in ka tsara haka ya haka ya ka kama gunki in ka ki haka haka haka sai ka tsara ta tafiya ta cikin iska saboda ne saboda sun je inda babu iska sun je inda babu iskan kwata-kwata gaba ɗaya to a wannan duniya da kake gani kana rayuwa a cikin ta wanda za ga wani ya yi tafiya kilomita dubbai kuma a ce bai je ko ina ba bai je ko ina ba yana inda yake sai ta duniyar gaba ɗaya in ka ɗauke ta ka jefa ta cikin duniyar rana to rana ta girmi wannan duniyar da kusan kaso miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da arba'in da biyar rana da kake ganin yanzu a wannan samar ta ka wannan duniyar da kaso miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da arba'in da biyar wani lissafin kuma ya saba ma wannan sai ta kuma ranar ka ce za ka jefa rana kuma a cikin duniyar galabi da mars labarin taurari ita kuma duniyar ranar za ta ɓace ne a cikin duniyar taurari wanda kimanin an gaya maka hankali kama ba zai ɗauka ba rana da kake ganta da nisa a kake ganin ta fayo haka don tana kusa da kai ne tana kusa da kai tana kusan sama ta hudu shi yasa kake ganin ta kusa da kai haka taurari kuma da suke da bala'in nisa shi da kake ganin ƙanana kanana kanana kanana tauraro ɗaya ka zubo da shi duniyan duk ya zarkace kowa amma a haka Allah ta'ala ke sanar da abin da kake aikata ya alamu kha'idatul ayun wa ma tafi in ka buya Allah yana kallon ka in ka bayyana Allah yana kallon ka ba abin da za ka ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi abin da ya zama wajibi gare ka kawai shine ka sallama ma Allah ikonsa ka yi ka musulunta ƙasa ayoyin Allah ne a cikinta ruwa suna kan ƙasa halittun da suke cikin ƙasa sun fi halittun da suke kan tsandauri yawa akwai halitta ɗaya a ruwa wadda a cikin awa ɗaya tana iya tafiyar kilomita dubu da ɗari bakwai domin zuwa neman abinci kuma kizi ne sai tafiyar kilomita dubu ɗaya ɗari bakwai daga nan ya je lagos ya dawo a awa ɗaya ko ba da zai shi ba abin da zai shi kuma halitta ce a ruwa halitta ce akwai kibiyoyin da zuciyarsa kadai ta kai ton 130 ton 130 zuciya kawai ta dabbaci duk wani halittun Allah ne halittun Allah ne akwai dabba da take take cin abinci akan dabba yar uwarta akwai da ba ta cin yar uwarta sai da ta ci wata akwai da kuma take rayuwa ne akan tsirrai akwai da take rayuwa kuma akan abinci kai ma dabba ne wa ma min batun fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu taqarraha ومستودعها كل في كتاب مبين فأقوان زي قجي مونا باوان زي كوتي مع لتر الله كوانا ترقشن كلا وربنجي سبحانه وتعالى وصدبوا بذات فيها نجتش منهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء wasu iki suke yi ingolfin suke yi irin siripolia ba ƙabahu ba hannu sai dai su dinga kawai mulmula jikin suna tafiya a movement na locomotion haka Allah yi su duk kana gani Allah ya suna na gun babu jariri ne akwai dabbar daga namanta naman ta mai tauri ne fatar ta mai tauri ce wata kuma fatar ta fatar tauri saboda ne saboda idan abociyar adawa ta same ta a daji ta iya gabzar ta lokaci guda ta fasa mata makogoro sai za Allah yi ta haka dan ya zama wata ce ta ci abinci a kanta ta halittu ne Allah inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai ababen da Allah ta'ala ya halice su ba dabbobi ba su kuma ba tsarrai ba suna nan suna sharing common factor suna da abin da ya shafi tsarrai a jikinsu wanda za a gansu kamar tsiro ne amma kuma rai gare su irin na dabbobi suna amfani da green pigments a jikinsu wanda zai ba su dama photosynthesis in rana ta fito sarayu da daɗi in babu rana kuma su kwanta lafiya akwai dabbobin da kuma Allah ta'ala yi su da daren suke jin daɗi da rana ba sa jin daɗi haka Allah ke halittar ba ku ba mai cewa saboda me yi akwai wanda Allah ya halicce su zama masu amfani a gare ku akwai wanda kuma ku ne kuke amfanuwa da su sauro yana amfanuwa da ku ya zo sha jininku kuma kuna amfanuwa da shi ya yi numfashi ya yi numfashi ya yi numfashi ya taimaka muku wajen numfashin da za ku zuba kuma carbon dioxide da kake shaƙa sauro yana baka gudunmuwar 0.03 percentage na abin da kake shaƙa eh ba ɗan iska bane shi ba da amfaninsa da amfanin shi Allah ne ke maka wannan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب duka wannan darasi Allah ta'ala ke bayarwa ga mutane zan zama wasu ne masu imani sai Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati lalle a cikin halittun sammai da kasai wal ardi kasai ko wa ikhtilafil layli wan nahari da wannan juyawa da yake tsakanin yini da dare su juya yau da can la ayatin li albab akwai ayoyi ga ma'abuta hankali mai hankali shi ke tsaya kalli abubuwan da kyau ke ta kallon ajaib khalqillah yana kallon mamaki na halittar Allah subhanahu wa ta'ala wata rana ka ɗauki telescope ka leƙo sararin samaniya gani na taɓa leƙo sararin samaniya a ofishin malam balalo a abuja ana gab da fara ramadan sai aka ce ya kamata mu duba wata mu gani aka ɗauko mana wannan madubin dubaru din muka dinga dubawa muna dubawa mu gani ko za mu gano ana so gobe ne za ta shi azumi ko jibe wani abu dai makamancin haka muka ta leƙe leƙen samaniya a kara maka lahu duniya da na gano to duba ne gano ta za ka ga abubuwa na al'ajabi abubuwa na mamaki a wannan sama kuma da daddare ne in aka zo aka ce malam zo ka gani in ka hango wani tauraro la ilaha illallah wata Allah Allah ne Allah shi kadai sun me ya halitta a cikin wani ya ce ma ka wai ga sirrin halittar Allah sai dai ka iya abin da zaka ka tafiyar ka wani kuma ya zo gaya ma wani a bayan ka da an ce duniya tsaye take an dawo an gane cewa yawo take yi an da an gane cewa juyawa take wannan ta yi nan wannan ta yi nan fault ne ke tafiya an gane duniya akwai ta kwanci akwai ta tsaye akwai ta tsakiya akwai latitude akwai longitude akwai equator ya raba duniya gidan ya ce da ta kan bakakken fata shi za kuka zama bakake wai haka Allah ke al'amuran sa haka Allah ke a ƙasa abubuwan da suke cikin ƙasa geologist sun su gaya maka mineral da suke kasa kowanne da inda Allah ta'ala ya ci aji shi kasai wanda ka ɗauko dutse ka zama ne zuci da ka ɗebo wani dokar ka zama hamshakin mai kuɗi kuma ga ta wasu na kwanci a kanta gaban za ba duki an ce zamfara kwanci a kan gold ko uban mai kike ƙara mutane oho mai amfani zama oho najeriya an ce akwai miliyan sosai sama da ashirin da bakwai kowane zai iya rike kasar ko me ake jira kan sa oho a tono an ji a tono muna cikin talauci gwara a tono shi ko raba daidai ne mu a raba a ba mu ha ya za muna shan wahala na shan wayar kuɗi kare banza kare obi a tono shi to me ake jira da shi a ɗauko shi a ba mu kuɗin mu ɗan girgije mu more ma sai dai kullum yana cewa Najeriya we are rich rich rich rich me a ba mu ji kuɗi aljumala mu ji ta account to shine mun we are rich amma kullum sai dinga gaya mana Najeriya is one of the beloved and the great country in the world a ce maka koko na Najeriya is the best koko to zai ne tunda ba ma samun kuɗi biya in za a saki kuɗi a saki kuɗi gwamnati ta ɗauki masana a inganta waɗannan ababe yadda kowa zai samu abin da ake da shi na'am ana tsara sanar da waqful walidain na naira dubu dubu da muke bayarwa fi sabilillah duk wata ga iyayenmu 0010966800 Imam Ahmad General Enterprise Jaiz Bank lambar wayar masallaci kuma ta rike duk ke bukatar tuntuɓa ya dinga tuntuɓa wannan lambar 091 62 22 Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa wannan zunguri ta gidan a wannan ai a wannan ce gudu ina muke Allah zai ne ya zukurun Allah har kiyama Allah ta'ala ce da ayati li ulil albab duk wannan abubuwan na bai da kasai ba wai shiga za mu cikin su ko muna ta bayani ba in mun shiga cikin su to za mu ɗauki lokaci ba mu ƙare ba sai ka gayyato mutane daban-daban kowane malami ya zo bayanin fannin sa amma mu tafi akan cewa akwai ayoyi ga mutane masu zurfin hankali inji Allah ta'ala allazina yadhkuruna Allah qiyaman su ne suke zama su ambaci Allah a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubin da kuma kishingiye wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani a cikin halittun sammai da kasai suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta ba batilan Allah ba dan aikin banza ka halice wannan abuwan ba Allah kan mai rika sai ba dan wasa ka halice su subhanak alke tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisi cewa ya fito da daddare ya tsaya kalli sama ya kalli taurari sun fito fayau ya kalle su ya daga kai yake ya Allah ya yi tunani a cikinsu ya yi tunani akan waɗannan halittun sai je kama sallah bilal ya zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah kamar sun kumbura akwai hadisin Aisha shi ma irin wannan sai ce ya Rasulullah kai da Allah ya gafarta mai maka rahama kuma gashi kana ta wahala kana ta shan wahala yace afala kuna abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba sai ce ayoyi ne na karanta a suratul Ali Imran ayi guda goma tun daga kan wannan aya ta inna fi khalqi samawati wal ard har zuwa karshen aya ta karshe wannan sura ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru aya goma daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar azaba tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayoyi bai tsaya tunani a kansu ba tunani a cikin halittun samai da kasai duniya ce jama'a abin da wanda ke da faɗin gaske ya kamata kowa ya dinga samun lokaci yana tunani akan halittun sammai da kanka da halittun kanka da kanka da Allah ya halicce ka me yasa yi da kake tsayawa kake zama wata dabbar ko ba ta iya tsayawa yadda ta kwanta kai me yasa aka yi ka a haka me yasa aka yi ka da kaza me yasa aka yi ka da kaza duk ya kamata ka dinga tunani akan wannan raƙumi ta kalle shi afala yanzuruna ila al-ibli wa ila as-sama'i wa ila al-jibali wa ila al-ardi sai Allah ya ce فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم باين الله سبحانه وتعالى أمبتن الله أتأيه ساسي سلا إن سنا ذو ناس أمبت الله in suna kishin gide a bangaren su na dama ko hagu suna ambatan Allah kuma suna tunani akan halittun sammai da kasai suna cewa ya mu baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka tsalke tabbata gare ka fakina azaban nar ya ubangiji Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka sa aljanna fi ce makomar mu Allah ka yi mana rahama Allah ka ji Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu alkhairin lahira Allah muna duk abin da ba mu bayan ka na alkhairi Allah ka ba mu abin da kake kaucewa bayan ka na sharri Allah ka kauta mu da shi ya Allah mu bayan ka ne mabukata zuwa gare ka masu laifi da kurakurai Allah ka yabe mana kai mana rahama Allah ka sanya mana daga cikin bayin kamar garta duk wanda yake da matsala ta buƙatar addu'a Allah ta'ala shiga lamarin sa wanda suke da buƙatar addu'a Allah shiga lamarin su wanda suke da buƙatar addu'a Allah ka shiga lamarin su ya Allah akwai marasa lafiya a cikin mu akwai marasa lafiya wanda ba sa tare da mu Allah ka ba su lafiya Allah ko wanda ake bi bashi Allah ka shiga lamarin su Allah ka biya musu bashin su Allah akwai wanda suke cikin damuwa da halin kunci na haya Allah ka fitar da su daga gidajen haya Allah ka wadata kowa da burrabansa Allah muna roƙonka duk alkhairin da ka ba mu annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu Allah duk sharrin da ka tsare annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga gare shi ya Allah kai ne ubangiji mu ne bayinka kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka kai ne madaukaki mu ne makaskanta gare ka Allah kai ne al-aliyu al-alimu as-sami'u al-basiru Allah ka shiga lamarin mu na duniyar lahira Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira shugabanninmu da aka zaɓa yanzu Allah ka riko da hannayensu Allah ka riko da hannayensu ya Allah akwai masu matsalar tarbiyyar ƴaƴansu Allah ka gyara musu tarbiyyarsu ya Allah akwai wanda ba su zaman lafiyar iyalinsu Allah ka gyara musu Allah akwai wanda ba su da wadatar riƙe iyalinsu Allah ka shiga lamarinsu Allah kai ne al'allamul ghuyub kai ne al'alimu kai ne al'ayyu kai ne alqayyum Allah mun muka kira da suna da kafi so a cikin sunayenka الله كتوتي يا منا كرم عبد إمه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين